wato aikin sabo mutum ya ga ana aikata ayyukan sabo ya ce to ai don kasu ya ci masu sabon don kasu to ku ji tsoron wani in masiba sabon nan ta ba ta tsaya ga nan da ku yi don kasu don kasu dai ku duka don in ta ba ta tsaya ga wanda ya yi ta saboda haka in kun ka ga wannan ya tuna ku ji tsoron Allah ku yi kariyar kanku gare ta ku tare da kanku ku nuna ma Allah duk ba ku yadda da sabon ku duka ku nuna ma Allah duk ba ku yarda ba komi mai yi ne ku ce muku ku nuna ma Allah dai ku ba ku yarda da wannan mutum ya Allah ya san ba ku yarda ba to Allah zai kama ku da abin da ba ku yarda da shi ba amma idan kuka kyale to komi kuka ja kanku ku kuka jawo shi Allah ya gafarta mana wata ku bi tunatar ku ji tsoron tuna za ta fi ban da ladina zalamu minkum ba ta shawo wanda sun kai zalunci su kare a cikin idan kun ka ga sabo kun ka kyale shi to masiba da za ta biyo ba in ta zo ba ta tsaya ga wa'annan da sun kai sabon su kadai wa alamu ka sani annan la shadidu da kawo lalle Allah bai tsanna azaba ne ga wanda ya saba wata rana wato Allah ya aiki mala'iku su ya wani gari su wa su azabtar da duk mutanen garin nan gaba duka kowa da kowa su azabtar da su saboda sabon su yayi yawa ba mai wa'azi ko guda cikin gari sai mala'iku suka ce ya Allah ba wannan nakawa ne can gari na yake aiki yana na ya gina masallaci da gari ya ga kwana amma tun da jijjiri da lokacin sallah asuba ta yi sai masallaci ne daji ya yi sallah ta yi asuba shi kenan ya yi zama na bai koma gari sai ya kowa da kowa ya yi kwana wai don ka shiga taban da aka yi ko aka yi gari sosai don kai ya gani shi ta shi musu magana sai faɗa da shi shi yasa ya dawo daji gari ya na, amma dai kullum yana nan sallah asuba yana nan masallacin nan zai koma sai an gama sallah isha ya kowa ya shiga kwana mala'iku suka ce ya Allah ba wannan naka ba mai masallacin nan cikin garin na yake ya ce yadda wuri ko har ka ce shi ta ba shi bawan mai sallah ba wanda bai san ya ga sako ba Allah ya ce ibda wubi ko hara da shi فإنه ما تمعر فيه ما تمعر وجهه فيه قطو Allah ya ce yadda abin yake fuska ce ba ta taɓa garwayawa saboda sabon da aka yi bare ne bai taɓa baci ba don tun da wuri rika ya towa ce ya gani ba lere ne ya baci wai shi gurin ganin sabon ya shi ya sa ka ta ce ko kashe min shi ta ba kun gani in mutum yana ganin sabo yana kyale a wai magana ka ganin kana ibada kai ba ka samu da kai da mai sabon nan da girman ku guda don Allah na an kawo laifi kun baka je baka jawo shi ba Allah na aka kawo laifi kuma kai baka jawo shi ba amma idan aka yi ma Allah laifi kaddi bi mutanen ka kaddi waɗannan mutane dai kan ba su magantuwa ga ni babu shakka in yi magana da su Allah nan da suka tafi sun tana ba mai ba su mai garan za su mishi shi ni za su fara gujewa da ka kyale su ka fata ranka cikin zuciya dukkan biyo ka gane su ranka ya bashi kai musu wani irin harara da ka wuce to zai masa azaba kayi abin da ka kaiya kayi abin da ka iya abin na illa da yawa an ta da imani kayi kowa raunin imani cikin musulmi wanda ya bata fuska ce kawai rai ya kashi to mai raunin imani na amma dai wato ba a sa cikin masu sabo amma wanda gani shi ku kyale su ci abin da sun kaga dama yan zamani na ba su jin magana ko ne ya cin mai kun san duk mai yawa haka nan kuka ce abu da ku kyale su yan zamani na ba su jin magana ko ai musu magana ji suka yi duk inda za kana bari su kashe kansu da ranar lahira shi za a fara kashewa ba su ba azaba kai azaba kai ya azaba kan ji abin da za a yi ku kula da kyau kwagga abin magana ya yi magana kwagga abin magana ya yi magana Allah ya taimaki mu ya kara mana karin imani warkuru ila antum qalilun

ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون wato haka mutanen da ka wuce a bisa mashin sai a ba su gani ba su wuce duk abin nan sai sun sha kashi lahira ko da mota ka biyo in dai kana iya tsayawa in kai kana iya cewa a tsaya yara na faɗa ka wuce sun sha kashi lahira sai dai ka tsaya ka tsaya ka yi abin da Allah ya azaba sannan ka wuce in ka tsaya ka yi abin da Allah ya azaba ka wuce bayan ka wuce sun ka kuma sulliya wannan daban sai dai da ka gani ka yi abin da ya saka bayan ka wuce an yi abin da baka gani to wanda ya gani yanzu shi da shawa ai duk nan na ko ha gani wani bi sai mutum ya samu jari sai ya kaga jari ne ya kare ya ga ana ta cika wani tsarfan wani ana faɗa amma kure shi ana mai yaro da yaro irin bugun rashin tsayi yana gani ya wuce tun da ba ɗa ne na ba ya aita jari ne ya kare a biye bashi kuma zunubin nan da ya dauko ya aita jari ne ya kare gaba ɗai a bi shi bashi ya aita malam matsalolin yawa gari. tausayin mu na Allah ka yi saboda wasu daga cikinmu da ya ka girmamawa wasu da annan suna kwatantawa ga aiki na yi yana tausaya musu shi sa ya ka tausaya wani cikinmu akwai wayanda ya ka ganin girmansu kun ba don haka nan mu da mun sha kashi Allah ya gafarta mana Allah ya ce to ku tuna da tarihi kuma don duk abin da mutum ka yi yana tuna da tarihi da sauki duk da ka samu arziki ka tuna gidan ku kaka aiki ubanka domin ya sana'a ta shi ko shi na ɗan dakon nan na yawon wanda ka dakon na yawon wanga kotun da gwanja aka azumai buhun goro ya kawo hajji ga ka gane tarihin babanka gidanku talakawa na muka ka walakanta talakawa ka gane asalin ku guda yanzu da kake ka ji daɗi ko baka ji ba ka ji daɗi to ka walakanta wanda a can tunda ka gane haka nan kun ka taso a rika yi ana tuna tarihi a rika yi ana tuna tarihi don haka ce wani kuru ku tuna za an tun kalilun lokacin da kuna yan kino ba ku da yawa kuna yan kino ba ku da yawa kuna da abokan kino ba ku da mai yawa Masara abu na bilabi ana walakanta ku cikin kasa ba doke ku wata ciyawa ba kai gidanku lokacin nan ba su da ko ko magana akai ba a ko damuwa da gidanku ko damuwa da gidanku ba yi don masu da kodari ku tuna da wannan ya buna an yi ta kaɗa ba kuma nasu kuna jin tsoron da mutane masu ƙasa ne ku to yanzu fa awa ku sai ya tsaro kuwa iya da kun ya ba ku da na da taimako ne wanda ka kuma na tsaye ba ta ba ku abinci mai daɗi da Allah kun ta shi nuna don ku gode mai to ku rika tuna wannan tarihi ku yi wani dore in ya tai daji ya ka zuwa sai shanu sun sha ruwa sun gurɓace tarki An kasa hannun ka ɗebo kasa ɗaya ta za ka ɗebo wato kasa na ita ta ka sha ita ruwa ne yau ya dawo abin nan abin nan sai a wata ya kasha wani ma ya wuce nan ya kai ga abin nan faro ruwan na faro da labana su ya kasha to tuna da tarihi inda ka hito ruwan ruwan lakan nan da bolin shanu da ka kasha to ka tuna har yanzu akwai waɗanda a haka tuna to in ka gane su kasan suna cikin matsala irin wanda kai zama da ita dori to ka ka walakanta su kuma in kana iya taimakawa taimaka musu Wanda aka so ka tuna da tarihi ka gane tarihi da wato zamani canji gare shi yadda ka ga dori kana shan waɗannan ruwa yanzu an ba an to an baka ruwa ruwa waɗanda da a kunshi cikin kwalba masu sanyi har da birjin gare ka cikin ɗaki kana sha abin da kaga dama to ya wani na na shi ko ya yi zama wa da kake yanzu don ya koma da kake can dole ina nan kazaman ruwan kazaman ruwan nan su ya ka sha abin abinci bai da wanda zai ci da kasan kake dole to tuna zamani na canji gare shi zamani yana canzawa da tauri ni ban ga abu mai canji kamar zamani ba yanzu kaka ganin mutum da ba kaza gobe ka dawo ya canza ya samu wata zuwa wata ba ita ba sai za yi to a rika tunawa shine Allah ya ce wa kuru ku tunawa bayan ana tunawa to abu da ya dama sha Allah ya amu ya ayyu يا na amu آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا يا أبوبا يا الله وإن سنك إيماني لا تكونوا الله كفش الله ورسوله kada ku ci amanar Allah ku ci amanar manzo ne abinda haka ne cin amanar Allah da manzo yi wato cin amanar addini ne da ba ku amana wata kunu amana tukun kuma ku koyar da amanar da aka ba ku na addini da aka ba ku amana da ɗiya da mata da aka ba ku amana sauran abubuwan mu'amala da aka ba ku amana wato wajen kasuwanci da wajen ayyuka na yau da gobe ku ji tsoron Allah ka ku ku ci amana Allah ku ci amanan manzo ne ku ci amanonin da aka ba ku misali Allah ya ba ku mata to ku ji tsoron Allah ga amanan nan da ya ba ku ku ba su haƙi wanda Allah ya ce a ba su ku ba su abinci ku ba su abin sha kuma ku ba su makaranta su ci addini sannan ku ba su abin na na sauran abubuwan rayuwa gwargwadon wanda kuka iyawa abubuwan rayuwa gwargwadon wanda kuka iyawa ku ba su kar ku ci amanar su ko san abin na yanzu kamar wanda muke ga sai ka ga wani wato in ka gane waje ya yi kama da abin na wani abin na sabon minista wajen sabon minista ya yi kowa abin nan gyara jiki da kuri wannan ka gane kama haka na yake amma in ka shiga jiki ne ka gama ta fi kamar akwai babu ruwa ne da ku ji tsoron Allah irin wannan kuma kare amanan nan da an ka ba su ku ba su haƙoƙin amanan nan da aka ba ku ku ba su haƙoƙin da aka ce ku ba su ku ba su abinci ku ba su abin ku ba su tokar wanka da wanki ku ba su man shayi ku ba su abin nan turaren da za su sha a majikin ko ku ba su abin tsayi gwargwadon dai yadda kuka iya karkubar ta tana wari kuma ta tuba inda kuke ku ce ya cika wari ko kun sa warin ga ko ku ba ce ta da shi saboda inda kun ba ta abin da za ta yi magani ne da ba ta zanna da shi ba wannan amanoni dofa ku kula da su ba cikin ku akwai mai zuwa bakin kasuwa ya ce mai shayi yaushe min kawai gida da shi dai ya sha shayi ne ya ci ko sai ya koyi tana can babu ruwa ne kaka ta yi ci kaka sha sai ya dawo tun da sayewa sai ya dawo ya ce mata wallahi bai samu ba ya rasa ga sai an koyi cikin ku kusa akwai masu yankan za ana kawo mana ku da ana kawo mana ku ji tsoron Allah amana ta an kawo kawa ku ji tsoron Allah amana ta ba an kawo ku Allah zai tambaye ku an ce ranar lahira ku tana da an kawo za ku ba shi wanda da za ku ba abokan ku ko za ku ba matan da ta ta ba an ku ce wurin Allah dalilin kwarai za a bashi ko mutum ya shafa shi ce ah, wa alamu ah, wa antum ta'lamuna kuma kun san amana ta kun kuma kun wa alamu ku sani annama amwalukum dama dukiyoyin ku wa auladukum da ɗayan ku fitina fitina ce dama dukiyoyin ku bayi kenan da dabbobi waɗanda duk fitina na dan duk wanda ya aje akwai abu ba ta aminci mai zaka sai an kone shi baya duk wanda ya aje akwai ya aje rago mai ba shi aminci mai zaka sai ya sha kashi ranar lahira kun ga shi hitina ta kana ganin shi ba kuna ganin ba kun yi ba ka daure shi sai zaka ka rawa ka bashi kana ganin ba kurmi na ba to akwai batun shan kashi ranar lahira wannan biyan ku fitina na gare ku dan da yawa wanda ka iya yin sadaka da naira goma sadda bai da biya yanzu sai a yi wata guda bai sadaka da naira goma wai abincin biya ne ta shi ya hana mai yin sadaka da aikin alheri kun ga iya sun zan yi tuna kun duk abin da ya hana ma samun rahama Allah ya zan yi tuna gare ka wani ma gaba da yi abin nan bai zuwa masallaci sai ya tsaya kwan dukiya wani da ya ce masallaci gaggawa ya kai zai ko tsayawa shi ya suke yi bai tsayawa shi ko da ya dawowa zai wa kwan dukiya kun ga dukiya ta zan fitinatin ta zan fitina wa annan laha inda hu ajiyar azimu lalle allah a wuri ne lada mai girma ta shi abin da ya karfi da kai ga addinin kai kina ne Komina na karkatar da kai daga addinin kai tunani ya jama'a Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل وجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني جاء بأنك في سورة الله الذي قامك بيتا idan talauci ka ka tsoro ka ji tsoron Allah zai maka maganin talauci in ba shi aka dinga ka ji tsoron Allah zai baka abin da zaka biya ya an ka da aka bari an so ma magani wurin boka ka ce inda boka kuma ji tsoron Allah Allah zai baka lahiya shi da warkar da kai da kai duk abin da kake so ko nina na ka so to ka ji tsoron Allah ya ji Allah ka burkana Allah zai sa maka kariya ga abin nan da ka so saboda haka ya ayyuha na amanu ya ku masu imani in da in kun ji tsoron Allah ya allakum furqanan zai sanya muku abin na kariya ko kuma ya sanya muku furqana wato haƙƙi da fariqu bainal haqqi wal batil wanda zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya inda kun ji tsoro ne sai ka jira an ku sai a cikin kuma ya karkare muku abin nan zurfin ku waye da dole kuma ya gafarta muku dukkan laifukan an ga tsoron Allah shi ka kawo irin wa'annan abubuwa wallahu zul da abu Allah ma ku shi kana lana mai girma wato duk abin da ka damu ku ku yi kokari ku mai suwa ga Allah kuma ku yi tsoro idan an ce tsoron Allah ba abin da aka yi da tsoron Allah mutum shi abin da Allah ya sa shi gwargwadon iyawa kuma ya bar abin da Allah ya ce ya bari gwargwadon iyawa wannan shi aka ce masa tsoron Allah saboda haka duk abin da ka damu ku ku tsaya duka ga tsoron Allah da izinin Allah Allah zai ba ku mai Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi kashi mai kyau wa iz yamkuru bika alladhina kafaru wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya fara bayyana mana hanyar da yake yake taimakawa da ita wato wajen sa Qur'anin bayyana manyan tafiya. Wato yadda yake sa kariya tsakanin wanda ya ji tsoro nai da abin da yaka tsoro. Wa idan kur zaka lazi na kawaru ka ambata ta da su suka yi makirci ci gari? wato kayare na sun kawa annabi ci garin da ya yi hijira. Waɗannan suka yi shawara wato yadda za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato yadda za su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin taro sai ga wani tsoho ya taho tsoho daga yana son ka ce daga ke ce daga najar da suka ce to barka da zuwa akwai wani tsoho da aka ce masu raka can waje na jabi ne yi sun da shi na ya ce eh, shi na ya zo ya kama kogudun wa ya to da ba wannan da shi na sai ya zanna ya ya ce shawara ya tsawo ya ba su wanda haraka da suka cikin ta ta kashe muhammadu ko ɗaukar mataki da ya yi wallahi ga babban haraka ta ya ji labarin tana ya turin shi ba da gudunmuwa don babu shakka in an kai maganin muhammadu ƙasa gana zanna ala'iya sai sun ga zanna suka kawo shawara wasu sun ka ce wani ya ce yana ba da shawara aka ce a shawara ka ya ce shawara ta yi a muhammadu da makka ya ce a da makka Ya aka ce eh lalle ko ai haka na duk an huta sai tsohon gana na jabi ya ta haifar ya ce suna da magana an ka ce ya magana kai ce ba ya da kore ba aka ce mai dalilin kai ce an ka kore yana zaina an ka ce kawai ya ce to ku da da hankali ya shigo cikin ku ya rinjaye ku ga kunan duk wanda ya bi shi ya haikar yanku babu wanda za ku yi da shi in ya fada kauye ya samu kauyawa ba kuna nan ya katawa da su zai kakkace ku ba da ya mallake garin ga da ci magana ka gaskiya ta ya iya magana shi ya fada ci kawai duk yana jawo duka abu sai aka ce to a kawo wata shawara sai wani ya ce shawara ta a yi ɗaki cikin gida a kulle a rika fada mai abinci sai aka ce an gamsu kuma ya ce ya gamsu sai tsohon na ya tashi ya ce ina da magana aka ce mai an magana ka ce ku da adalci jawa masu hankali ku kasa buwa ya ku kuka hita ku daure cikin gida ku bashi da yaran ku ni ya yi a cikin hankalin yaran ku kaka za ku yi da su ban yarda da wannan shawara ba aka ce lallai dattijo shawara ta ai daidai bai yi wa daure cikin gida ya ƙi ba da shawara wa shi shawarar su na suka ba su yana warwarewa oxygen na iblisu na iblisu na shekan na shetanin na asiri da kai ne na tawo sai ya ce irin wanda ba haraka ya ce bai aika kowa gare to shi fitowa da kai to shi na tura kai sai sun ce to za mu kashe shi an kai ittifaki a kashe sai ta ce ban ya taba su inda sun ka kashe shi banu hashim yan uwa ne suna zuwa su kashe wannan musulmi da kashe kada kowa sai ya tsaye to dattijo mun baka gari kai daɗa dami a shawara kai ce abin da a shawara ta kabila kaza a garin maka kowace kabila ta bada matashi guda har da shi kabila ta banu hashim ai akwai wanda ba su kada da shi su bada mutum guda cikin su ka haɗu mace garka ta duk a kashe shi gaba ɗaya mu ga wanda ƴan uwa ne za su yi kara mu ga yadda za su ɗauki fansa sai an kai taɓi an ka ya yi daidai mala an ka haɗa yaran ga matasa kabila goma na amma kuma an ka samu yaran matasa goma ko shi kabila ta fara mutum ga yaran da sun ka ba da gida an ka to an ka kewaye gida ne ana yi ana diba ya abin nan kuma sai eh, shi nan kwanci an ka ce kai ba mu kashi ne yanzu da daddare tun da mun samu sa'a yana cikin gida sai da sa'a mu kamo gaban mutane a cikin masallaci a yanki sai ga jibril ya sallama mai ya ce allah ya ba shi umarni ya hijira sai ya tashi ya kira ali bin abi dalib ya ce wannan shi ya tsatawa wannan bargo Ka to ka kwanta bisa da gona a lullube shi sun ka diba sai su azani na kamin su gane ba ni na ba na bace musu in sun kashe ta za mu haɗu da kai aljanna in ba su kashe ka ba ka isi na madina na tsaye ka alu dan bakin rai ya san kashe shi za a yi wa alu dan bakin rai ce ba na bargon mai gida ya to lullubi da bargon nan sun ka diba sai su ga alu kwanci. ne mai gida ya tafi wato ina so alu ina so alu wato alu dan makera Dada sai manzan Allah ya wuce sallallahu alaihi wa sallam yana ya wuce yana karanta harkon surata yasin sai da sun kai kwana matasan ba da ke da takobawa har karatun nan da cikin gida sai kwami ya kawo garka kowa ya yi kwana ga su zaune ba kwanci sun kai kowa zaune yake da kwana da takobi ne ga hannu sai ya tsawo kusa gare ka sai ya kwashe sa na zuba ma ga kai sai da sa ya ta waye sun ka tashi sun ka kasa da kansu wani mai hankali cikin da su alama mara bai gida kun ga kasan gada ga kan mu wallahi wallahi ba mai ba mai kai zuwa ba da idan ba shi ma maza ya wuce ta da da sun ka shiga gida san ka iske abu suna iske zai ce to kai dama babanka manza Allah ya ce babanka ya bashi ajiyar kuɗi ka gani su sauki abinka ya ce in sai an baku ajiyar kai kuma ga na babanka kai ga duk kowa an da kuɗi gida a nan ka kawo ajiya kai shi ɗaya abinci kuma shi na za a kashe wai kai haka da kayi yake koyi yana yi kuma kanan kahiri yake duk inda kahiri yake haka yi sai abu ya raba musu ajiyar su kayan su da annabi ya ba ya ba ya ce raba musu a shi wanda sun gaba ba ajiya ɗaya ɗaya su na sun ka tuka shi ya mimi ka musu kayan su sun ya wuce shi na Allah ya ce wa in yamkur bika alladhina kafaru ka amma ta sada su ka kulla maka makirci liyus mai tuka sun ka ce a daure ka cikin gida ko ya ka tulu ka ko su kashe ka ko ga kurju ta ko sai shi ga da maka su kore ka zuwa kauye duka Allah bai yarda ba wayan kuruna suna kulla makircin su wayan kuruna Allah na da makircin nan wallahu khairul makirin Allah shi ne yayi masu makirci wato in ana magana kanyan Allah ya halitta shi ma Allah khairul makirin saboda tsara ta suka firranci amma ko da sun ka lura Allah ya tattara ta ya wace ta ya mai zuwa musulta ita don a nuna duk makircin su Allah ya yi su ƙarfi ya halatta ce mai tsere makirci amma in ba haka nan ba kana gida ya Allahu ya rama da baka ce ya makirci ko alamu sai wajen bayanin ƙarfi ne nan na aka amfani da wannan makirci amma in ba nan ba Allah bai da suna maki bai da wannan suna Allah ya gafarta mana wai za ta tsila alaihi وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ha su waɗanda mutane wa iza tutla alaihim ayatuna ya aka karanta ayoyin mu gare su aka ja musu ayoyi bayananni aka yi musu wa'azi a bayan sun harare mai karatu kwallo sai ce kwallo na hakika mun jiya wanga dai shi ne ko akwai wani wanka ce shi na lokaci a ah, wanga abu ba wani abu na launa sha'ula kunna da haka inda mun ga dama mun wasu mutum wasu irin wanga ƙwararri wanda da ya ga dama cikin mashina shi na yin wanga ƙwararri wanga ina za illa a sadiru awali na wannan ba komi ba ne ba ce ta su ne mutanen fara ba ta ce kawai wannan duk ba ta yi musu ba yadda sun ka ta yi da abin na na sun ka ta yi sun ka kira mallamin su an kai addu'a bai bi kalu lahum wa yaqalu lahum ma yan kana hada huwa al-haqq min indaka fa amtir alayna

jariya a jama'a ba na musulunci ba sun ka ce sun ka ɗauko ya sun ka kawo shi ba shi na ka addu'a suna ansawa Allah ya ce wa izkalu ka an tattar da sun ka ci Allahumma in kana hada huwa al huwa al ya Allah in dai Qur'anin ka. ya Allah in dai manzon ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqqu min ko wani guda cikin su gaskiya na da gare ka gaskiya na kai ka aiko shi gaskiya na kai ka aiko da qur'ani to ka san da sani ba mu abin da za ka yi in dai gaskiya na kai ka aiko sai da sun kai tambaya ka aiko wato kai yi kai yi sannu sannu ba ta yi Aka hmm. ce to in dai har gaskiya na kika aiko to ka san da sani ba mu bi in kuma akwai abin da za ka yi fa amdir alaina hijaratu min sama imana ruwan duwatsu da sama a yi za a yi mana wadda an kawo mutanen annabi lutu ba a kaɗo duwatsu ba wai yan duwatsu yan mishi mishi ba a kaɗo manyan duwatsu min sama kuma in ba a kaɗo manyan duwatsu a wace na bi azabin alimi ko ba ce ka kawo mana azaba mai da ba wa ita gaban su ba malam rabi da hasada shi malam nadaru yana hasada manzan Allah kware kware da gaske saboda mutanen makka almajirai ne na yau muhammadu ya taho gaba ɗaya yana mutum ya an shi mai shi yasa ba kafircin jama'a ce ɗaya na ya tashi kan wannan da hasada ce shi kuma to wannan magana da ya faɗa kuma sun kace amin sai Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'azibuhum وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يا الله يتي ai tunda dai annabi na nan garin Makka bai gudu ba ta bambayi hijira ba wa Allah bai musu azaba wa ma kana Allah azaba wa Allah bai kasance yana musu azaba wa an yin kana cikin su don haka an raga musu saboda kana nan Makka to lokacin suna wajen mitin ɗin ga nasu sai sun ka ji wanga labari sai mitin ya yi zahi kwarai suka ɗauko yaran sun ka sun ka ce a kashe shi wallahi ko ya baka shi Muhammadu dan shi za a raga mana ce ba a mana azaba wai dan yana ciki wallahi ya baka ne ga ko a kashe shi mala ai da da abin ya yi tsanani Allah da ke ne ya aiko jibiru ya faɗa mai hita cikin daren na ya hita ya gida aboka ya faɗa mai Allah ya ba ni izini in yi kira abubakar ya ce to ka bari in rake ka ya ce to da bismillah aisha ta ce ban taba ganin dattijo na kuka na farin ciki da kira abubakar ya yi ta kuka saboda jin daɗi zai rake a cikin gida su farin ciki na ya kai tacci ban taɓa ganin dattijo na kuka na farin ciki da sai abu abokan yana kuka na jin daɗi zai da ke mai to sai sun kai da bayan sun yi da shi abubakar da manzon Allah sun yi da sai Allah ya ce kuma wa ma kana Allah mu'adhibuhum Allah bai kasance ne musu azaba ba wa mu yastaghfirun alhali cikin su akwai masu istighfari ce mutane ne akan yi aka yi mutu na gaggawa jama'a duk wanda aka tare da musulmi cikin gida ya tsaye lafiya ta kai koma maka saboda su za a raga mana wallahi ba musu duk sun ban mana gare mu to malam daga nan sai sun ka kore musulmi gaba ɗaya sai Allah ya ce su wa malafin Allah ya azuba wa malahum Allah ya azuba wa malahum yasudduna anil masjid al-haram wa ma kanu awliya إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثر أكثرهم لا alamu. to yanzu sun kore manzon Allah daga Makka kuma sun kori musulmi daga Makka yanzu kahirai daya cikin garin Makka da Allah ya ce wa malamin, me zai hana kahirai Allah ya addaba humullahu Allah ba zai masu azaba ba yanzu don babu dalili ko guda duk dalilan da sun ka hana musu azaba sun kore su Allah ya ce yanzu babu dalilin da zai hana Allah shi musu azaba wa me yasudduna anil masjidil haram alhali suna danne mutane daga masallacin harai. wa ma kanu awliya kuma su ba waliyan masallaci bane in awliya'uhu illa almuttaqun babu waliyan masallaci sai masu takawa walakin na akasaru la alamu sai dai mai yansu su ba sani sun gaji ta amana sallah sai mana sallah kuma ai sallah ta aka magana Abu Jahal shi ya shugaban kwamitin masallacin Kaaba hmm. sarkin Kahire shi ya shugaban kwamitin eh, shi ya abin nan shi ya rike da masallacin gaba ɗaya ba kwamiti ba shi ya eh, shugaban masallacin gaba abu sauran sai Allah ya ce ku raba ni da magana sallan nan su" wa ma kana salatu inda ci. wa ma kana salatu inda albayti illa muta'a zo kala فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce, Ku raba ni da maganar sallar nan tasu, wa maka na salatu ya da baiti, sallar su wajen ɗakin ka'aba ba ta kasance ba illa muka'a, a ce ta bi ta yana da hannuwa. Wata fidiya da fito a mace lebo kasa, a yi bushi wani sauki ya yi to shi ɗaya na a sallar su. Don haka wannan ba ta hana yi musu azaba. Kai, ka duba da azabar ba kun da ta Waɗannan azaba saboda kafircin da kuke Allah ya kawo musu fari sai da sun kai suna ji daji suna tonon wata ko watan awaki inda aka turbuɗe shi suna tono shi kuma yana ciro inda su sun kai ciro na sai su tono a tawo a dahi shi don babu abin da za su ci inda adda ganye maka sun ci shi duk wanda adda bai wanda ka ciwa sun canji shi saboda yunwa kai sai da sun kai kun san abin da ga nan, me aka ce mata wannan mai hitowa gaban jaki kaska sai da sun a kai kaska suka ci kaska ita suka ci yunwa ta kai musu ko ina da bari wanda aka raga ma babu ko guda shi ne da kwanda ƙarshe sun ka ɗebe kunya zaɗa sun ka nado abu su da kwamiti an ka to an ka iske annabi shi kuma san sun kure ya ya jira. sun ka iske shi madina sun ka ce ya muhammad kana cewa allah ya aiko ka da addinin tausayi eh kana ce allah ya aiko ka da addinin tausayi to yanzu ka kashe uwaye da takobi Ya ko ga za ka kashe su da yunwa a tausaya kai mana addu'a ga allah ya ba mu sai annabi ya musu addu'a a ba su ruwa sai da an kai baka guda ba doki ba ran jima'a nan da ya musu addu'a an ka kama ruwa ba doki ba sai da jima'a ta dawo sun ka kuma aiko wani ya taho ya faɗa mai sai mana addu'a Allah ya doke ruwan nan haka nan sannan ya yi musu addu'a an ka doke ruwa wato babba abin da naka so kulu da shi muhimmancin ya su yi Allah ya ce wa makan Allah eh, eh, mu'addibuhum wa mai duro. Allah bai musu azaba suna gifari, wai jama'a ma'ana cikin su akwai masu gifari. muddin akwai masu gifari cikin jama'a to Allah bai wa jama'an nan ko nake ku lura da muhimmancin gifari. dukan ku nawa nawa kun kai yau guda guda gobi ai wani ko guda bai baka ba kanka to duka istighfari duk istighfari guda saba'in sai mutum ya ce astaghfirullah sau saba'in za a gafarta mai zunubi ɗari bakwai astaghfirullah sau saba'in zunubi ɗari bakwai za a gafarta maka ya za a yi taɓa zunubi babu yadda za a yi istighfari taɓa zunubi to istighfari na da muhimmanci kwarai shi yasa za ku ji kowane annabi yana wa ya kwami saka biru rabu kun zan wa tubu ilai yursil kama alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala ta tatawallaw mudbiri eh, mujrimi za ku ji kowane za ku ji annabi nuhu wa kuntu saka biru rabu kun innahu kana kafara yursil kama alaikum midraran to haka nan in ka dauka kowane annabi da nashi yin yusufani kowane annabi da nashi yin yusufani rabbi birni wa habli mulka dan bagila adamin ba dai zuke bare dan sarki kenan zuke bare dan sarki kenan rabbi birni wa habli mulka yana zuke bare yana roƙon mulki zuke bare dan sarki kenan annabi Sulaiman dan gida annabi Dawuda dan sarki da mallakin duniya daga gaba zuwa yamma to da ne kun ji nashi da suke fari rabbi gifirli wa habli mulka Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana rabbi gibrili li wa la akhi wa adkhilna fi rahmatik istighfarin annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam wa illa taghfir wa tarhamni wa illa taghfir li eh, wato wa katara Musa qaumahu 70 rajulan li limikatina ولما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قول وإياه a tuhulikuna bi ma fa'ala subhanahu minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa ta'ti man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna gibarin Musa kenan alaihi salatu wassalam amma ita gibarin annabi Nuhu shi ba haka wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin wa illa taghfir li wa tarhamni hala haka kuma da nashi annabi Adamu sananne na rabbana zalauna anfusana sai su gabari ne ke mai gidanmu mu shi kowan su fari guda da shi mai ya su gabari ne sai baki yan da fi cikin kai wani man istakhrajat a abin bala sarki ya tabbata ga wanda ya shiga addu'a saboda bala'i mai gidanmu ya ga bala'i ba dole addu'a sai ta yawa ba in kan ji mutum na haɗin ba addu'a bala'i fi kai yaran nan namu da kacewa ah, addu'a ta yi yawa ba addu'a ba addu'a ba kuma komi ko da sun to an gama komi wanda ya ga bala'i kasa magana ya baro kuma mai bashi mai ita ya da na kashi ma kawa guda zai mu zai ce ma ni yan ba addu'a ni ko sai yana iya shure shi ni ban banke shuri ma sai ya mutu ga mutu wala sun da sa faɗa na haka da haraka Allah a'a Allah ne ya gafarta mana sai duk inda bala'i ya yawa dole addu'a ta yawa wurin dole ta yawa annabawan Allah duk suna samun matsaloli yake wa'anda mun ka samu amma qur'ani ka bayyana maka addu'o'insu ba su da wanda za su kai makara duniya ko da suka tawowa duk tsadi take duk kowa muguna kowa muguna su kira an kware in sun yi sa'a ga gari su samu mutane su bi su in ba su sa'a ba wani gari kowa bai bi su ba dole suka addu'a ba to duka wani annabi da nashi gabari. amma dai abin da naka so ku lura da shi wato muhimmancin gabari so nake ku yawaita gabari, shi na kawai naka son ku lura da shi kun ga anan Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wancan yin fari na annabi hudu da na karanta muku an ji shi waya zirfin kuwatin ila kuwatin fari yana sa Allah ya kara muku ƙarfi da ƙarfin da kuke shi wa ni anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi da ire-iren wa'annan ayoyi farkon suratul hudu shi ma to istighfari yana nan da yawa jama'a yawaita istighfari sa yawaita istighfari yana sa mutum ya samu abinci mai daɗi ya samu tuwahi masu kyau ya samu kuɗi shi sa ga aljihun ga na dama na wando ya sa ga wanga na wando ya sa ga wanga na taguwa ya sa ga wanga na taguwa ya bibi wasu ya sana don iya to harkoki ba sai ya hanka da taguwa zuwa cikin wando yau mace ya kuma ta hankalta ki gaba da kawo wannan yana ba yana sa Allah ya ba ku jin dadi mai kyawu saboda haka ku lura da irin wannan ku ji abin da kuka iya shi yasa ni wato sau nake mutum ya aiki da alkur'ani ya cika da waɗanga abubuwa in dai za ka bi shi da ya cika da waɗanga abubuwa ga sunan kunshi kai wa ka jiya kana yawata istighfar yanzu kana samu abinci yanzu kana samun abinci yawaita istighfari ku yawaita gabari gurgurdan iyawa gabari wato ibada ta wadda an da girma kwarai kun ga yanzu in an kai fari an ka doke ruwa sai ku ji malamai sun ce jama'a masallaci jama'a wato an ce a sanar da ku kowa a ce a yi azumi kwana uku a yi sadaka a yi sigibari a tuba a biya bashi rana kaza za mu yi ta roƙon annabi ya ce to ku aikata haka izana bakun shehun idan wani abu ya zo muku na masiba ko wani na to ku aikata irin wannan istighfari kenan kun ga an yi sadaka an yi istighfari ga azumi sai ku ga ana ta samun mahita ga abubuwan da ake ci ku yawaita istighfari gwargwadon yadda kuke iyawa gaskiya istighfari mai tana da dukkan matsala kowace matsala istighfari mai ne Allah ka yawaita mana istighfari kuma ka sa mana son istighfari ko wanku ya ce Allahumma gafirli so goma اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الذين كفروا على ربهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تقول عليهم حسرة ثم يغربون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Ka’in lallari na kawaru lallewa wayanda suka tarita yanzu kuna amwalawan suna ce da dukiyoyinsu suna ta kashi dukiyarsu da yasa duwa an sabi da su danna mutane daga hanyar Allah. wato kahirai suna kashe kuɗi kwarai don su ga sun hana addinin Allah ya ci gaba don su ga sun hana musulmin Allah sun ci gaba ba kananan kuɗi kahire ka kashewa ga ƙungiyoyin ta'addanci da suka koya wa mutane don a kashe musulmi gaskiya ba kananan kuɗi suka kashewa ba amma Allah ya ce a faɗa musu fasoyin fi kuna za su ciyar da dukiyar nan tasu ta kare gaba ɗaya sun mace kuna alayyan hasaratan sannan ta zama dama da bakin ciki gare su sun mai gula gona sannan a rinjaye su kuma kowane za su yi sai musulmi sunan rinjaya wallabi na kafaru kuma wannan da suka kafirta ila mai rushe runa, zuwa ga jihar jahannama za a tashe su sun kashe dukiyarsu an rinjaye su kuma a tashe su zuwa ga wata nama. Allahu akbar Allah ka tausaya mana ka taimaka mana alƙawarin na Allah ka cika mana shi alkawarin na Allah ka ci mana shi dan daraja sunayenka idan akwai laihin da muka yi wanda ya hana ka cika mana shi Allah ka gafarta mana laihin Allah ka gafarta mana laihin Allah ka rinjaye da mu akan kahirai makiyan mu makiyan addinin ka ليميز الله الخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويرقمه جميعا ويرقمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma kahire wannan alkawari na jihar ne yami na al-hadisa min tayyib don Allah ya rarrabe waɗanda ba na kwarai ba min at-tayyib daga mutanen kware kai kokari yan uwa mu rika aikata abubuwa na alheri a goye da bayan duk abin da kake yau da gobe yau da gobe sai Allah ya tona asirin ka an gane ka saboda haka ayi kokari mu rika aikata ayyuka alheri a goye da bayyane kuma a yi ta hankuri kai ce hankuri duk abin da na zama ya hada ka da mutum sun kayan hankuri da shi yawa wasu abin da ka sa su ja da baya ga addini saboda rikicinsu da wasu saboda rashin su da wasu shi ka sa wasu ja da baya ko ya hankuri da junan ku kowa bai yi wa ya zanna shi kowa sai ya zanna tare da wani ko wanda ka gani kana gana a washi an na kwarai ka komo ga in ba ka da hankuri ko shi sai kun haɗa da shi ko shi sai haɗa da shi tunda kuma ga wasu ma sun taba da sun ka wurin annabi gaba ɗaya to ko ba ya ka hankuri kenan ba to in an bar wuri ne sauran wani ma saboda ka ku sa hankuri Allah ya kare mu ai ta aikata ayyukan alheri boye da bayyane Allah yana so ne la yamiza Allah wal da Allah ya rarrabe waɗanda ba na kware ba na tsaye bi daga na kware wa ya ja'ala da ba'dahu ala ba da sanya mai abu kashin sai ga sai da tashi waje daya wa ya kuma hu jami'a ya haɗe shi baki ɗaya wa ya jihar hudu jahannama ya shiga da shi cikin jahannama Allah da ma yake duk wanda mutum yake in tun mugu na yau da gobe yau da gobe zai mutu sai ya haɗa shi da miyagun yan uwa ne don su mutu tare a sa su wuta guda tare ulaika hum al-khasirun wa innam miyagun sune masu asara Allah ya kare lil ladina kafaru قل الذين كفروا awon maka da salafa duk zunubin da sun ka gabata can da to za a gafarta musu don mutumin da ya yi sabo daga farko in ya tuba to zunubin nan da ya na farko in dai tuba gaskiya ta to Allah zai gafarta musu ba in ya hudu in ko sun ka dawo ga kafircin su kuma sun ka da tuba magana ma na to a wadi na hakika sunnan mutanen harin wata wuce wanda ya halaka su zai halaka gama masu kama mai haka wakati do وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم مسلمين في الحقيقة wato jihadi da karami da babba kun san wannan jihadi na abin nan wannan jihadi na na abin ilimi qur'ani ya ce shi an babba wa jahidun bi jihadan kabira qur'ani ya ce bai jihadan kabira idan an ce jihadan kabira to fa ma to wahu jihadu Abin abinda ba shi ba karamin jihadi na dan shi qur'ani ana yakar zukatan amince su musulmi ana yakar zukatan ah, su zama na kwarai su ne saboda sabo da abin da ya kama da shi ko yaƙi wancan na makami bai yi wa an mutum bai san musulmi kuma zama musulmi ba da takobi aka kashe ya zama musulmi ba da qur'ani shi yasa ya ce mai jihadin kabira to wa qatiluhum duka bangarorin jihadan guda biyu ka yaƙi kahire da jihadodin nan duka ta la ta kuna har ya zama babu mushrikanci ko guda bisa ban kasa wa yakuna ad-dinu kullu lillah addini ya zama duka na Allah ne shi kadai kun ga kenan jihadi bai da ranar da zai kariya tunda an ce tserar da babu mushriki ko guda cikin kasa kun ga babu da zai kariya tunda Allah ya ce da ya ga dama duk su zama musulmi da sun zama walakin ya dillu mun ya sha shi yana batar da wanda ya so tunda ko yana batar da wanda ya so kun ga bai so su zama ɗaya ba to ashe yakin ko bai kariya a wa'in abin na nufayin nan idan suka tuba suka ba kafirci wa inna allaha bima amaluna basir lalle allah masani na da duk abin da suke aikatawa wa in tawalla wa in tawalla fa alamu allah maulakum inna al maula wa ni'mal nasir wa in tawalla idan ku sun ka ba da ka ne sun ka ki dawowa wala mu ko musulmi ku sani lama maula ku hakika Allah shi ne majibin al'amarin ku mataimakin ku neman maula ma dalla da mataimaki ko neman nasiru ma dalla da majibanci ko neman nasiru kuma da da mai ba da gudunmawa ce ya Allah kai ne maulana ya Allah ya maulana ya ni'man nasiru kuma ka mana Allah ka tabbatar da mu akan addinin ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka tsara mana imani ka tsara mana lahiya ka tsara mana da'a da ladabi da biyayya gare ka ka anshi azumin mu don daraja sunayen ka sauran ayyukan mana alheri ka anshe su kuma Allah ka taimaka mana sa aljanna firdausul a'la makoman azumin bana akwai zahi Allah ka ba mu ruwan sama azumin bana akwai zahi Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka ya mana Allah ka tabbata mana matsalolin azumi Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumi Allah ka ƙara mana imani da lafiya Allah ka ƙara mana imani da lafiya ka ƙara mana ladabi da biyayya gare Allah ka sa aljanna makoma ma in kiyama Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u as-samawati wal ardi dal jalali wal ikram ya hayy ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar maƙiyan mu duniya da lahira Allah ka kara mana imani da lahira Allah ka kara mana imani da lahira Allah ka ka kara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka kama cikin wayan da kake yantawa da ranar Allah ka kama cikin wayanda kake yantawa da ranar ka Allah ka kama cikin wayanda kake yantawa da marici Allah ka kama cikin wayanda kake yantawa da dare kuma Allah da mu da ruwaye da tsaya da iyali da duniya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana garin nan namu Allah ka kara mana lahiya da zama lafiya Allah ka amince da garin nan namu ka amince da ƙauyuka Kuma da almasi. hirar nan ka kara mana lahiya da zaman lahiya ce Da amintar da garin nan ka amintar da ƙauyuka Da amintar da jihar nan ta da dukkan bangarorin ta. Da amintar da arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka nasar da mu ka kwantar da hankalin Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka gabarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gabarta mana ka gabarta mu uwayen Allah ka gabarta mu uwayen mu ka gabarta mu uwayen ka gabarta wa kakanni Allah ka gabarta mana ka gabarta mu iyalan ka gabarta mu uwayen ka gabarta wa kakanni shan da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka gafarta musu yaransu da manyansu mazansu da matansu Allah ka gafarta musu Allah ka yaye musu dukkan zunubansu Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka sa musu albarka yanda duk suka yi ta Allah ka raka su da kanka Allah ka kai su lahiya Allah ka tsare su daga sharar hanyoyi ka tsare su daga sharar tsawa na bisa da na ƙasa ka kare su daga sharar mutane da aljanu da sauran halittu kuma da su Allah ka kare Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye Allah ka tosa ya mana ka ansa mana addu'a mun ba ka ajiyar su Allah ka aje mana su mun ba ka tsawon su Allah ta tsare mana mun ba ka wakon su Allah ta hake mana mun ba ka su Allah ta kare mana Allah ta sa musu albarka ka sa aljanna makoman in kiyama ta yi Allah duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su, abinda muka tsoro duka ka san shi Allah ta kare saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana mu da matan mu da muka taru almasira Allah duk mu da a cikin bukatunmu ka san su Allah ka tausaya mana Allah sai ka ce a roƙe ka ka tarba da mu muna ka Allah ka anka mana so muke yi Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah so muka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa duk wata damuwa Allah ka busan mana da ita duk wani bakin ciki Allah ka busan mana da shi Allah ka kyautata tarbiyyar mu Allah ka kyautata tarbiyyar mu. Allah so muke ka tausaya mana ya taimaka mana lalurorin azumin ga ka ɗaukaka mana su lalurorin sallah da ake ka ɗaukaka mana su basu suka da aka ga muka ba mu abin biya kuma ka taimaki mu mu biya don daraja sunaye Allah ka tausaya mana yan kasuwa daga cikin mu ka ba su jari waɗanda ba su da jari ka ba su jari kuma abin da suka yi maka an shi jarin harko Allah ka yahe wasu Allah ka ba su wani jari ka taimaka mana ka taimaka mana baki dai don darajar sunaye wayanda aka bi wayanda ka bin bashi cikin mu ka a biya su wayanda kuma su aka bi bashi ba su biya don daraja sunayen ka ba su abin biya ka taimaka musu biya damuwar da muke da ita duk kai mana magani bayan ka musulmi daban-daban da suke roƙon mu addu'a Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka tausaya mana ka tausaya musu bawan nan naka da muka roƙe ka ta an san mai motoci ne da kaya ne yadda ka an san mai motoci ne da kaya ne Allah ka ya mai ka an san mai motocin kuma Allah ka ya mai so wani abin da zai biyo baya Allah ka yi mai sauki Allah ka yi mai sauki Allah ka sauka za mana baki daya wayannan bayan naka su ma da suka je duma neman haƙƙin su Allah ka ba su abin Allah ka ba su abin bayan nan naka da suke da bukatu daban-daban suka roƙe mu mu taimaka masa da addu'a mun roƙe ka Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka mana baki daya mu duka Allah ka taimaka mana duk da mu mu kasanta Allah kai mana magana. ya Allah ka shirya su haɗa hankulan sauri guda da uwa yanzu. mata Allah ka shirya su haɗa hankulan sauri guda da mazajen su yan uwa Allah ka shirya su ka haɗa kan suri guda da ƴan uwansu masoya Allah ka shirya ka haɗa kan suri guda da masoyan Allah mu duka Allah ka shirya ka haɗa mu guda da masoyan mu ka san masoyan mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mu wuri guda da shi Allah ka hada mu wuri guda da shi Allah ka hada mu wuri guda da shi kuma roƙon ka maka da darajar sunayenka kamar azumin ga wuce Allah ka tabbatar mana da bukatocin nan Allah ka tabbatar mana da bukatocin nan Allah ka zaunar da kasa lafiya Allah ka zaunar da kasa lafiya Allah ka gabarta mana ka sarkace niyoyi wannan karance karance da muka yi Allah ka samu idonka Allah Allah ka samu bari saboda mana kada mu san wani kan mu bari wani addu'o'in mu duka Allah ka samu ya ka mu bari don ka kada mai don wani kan mu bari kan wani don daraja Allah ka tsarkake ayyukan mu daga riya Allah ka tsarkake maganganun mu suma niyoyi da manawoyin mu Allah ka sarkake su daga nufin duniya mu dai ka taimaka mana mai don ka kuma bari ka kuma ka taimaka mana Allah ka shi ayyukan ya Allah ka shi ayyukan ya Allah ka shi ayyukan ka shi maganganu da niyoyin ka shi manawoyin ma don darajar sunayen ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka kare mu daga sharrin duk wani mai mana shi kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahici duk wani ciwo da muka fama da shi Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu